Karfe biyar da minti arba'in Isidiyo Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu yanzu ko ga mahimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarun za ku yi cewa ƙasar Benin ta ba da umarnin a ci gaba da loda ɗanyen man fetur na ƙasar Nijar zuwa Turai bayan da aka kawo tsaiko sun bayyana haka ne a jiya a yayin wani taron manema labarai da suka kira. ɗakin naɗa sauti mai na cibiyar kula da al'adu sun haɗu da ibtila'in gobara a ranar litinin a rahoton na musamman a yau za mu yi magana bisa jiminai da aka kai a kirɓen gandun daji na gadabeji to yanzu ga labarun dalla-dalla Ƙasar Benin ta ɗage tsaiko na wucin gadi da ta ɗauka na man fetur ƙasar Nijar, inda suke jiran samun kyakkyawan sakamako na hulɗa tsakaninsu da hukumomin ƙasar Nijar. yanzu sun ba da umarnin jirgin ruwa ya loda ɗanyen man fetur na ƙasar Nijar. Wannan mataki ya biyo bayan wata haɗuwa jiya tsakanin shugaban ƙasar Benin da masu shiga tsakani na ƙasar China. Ga abin da Saidu Adambi ministan ma'adinai na ƙasar benin yake shaidawa a talabijin na ƙasar benin a yayin da ya kira taron manema labarai A bisa tsarin yarjejeniyar kasar Nijar da kasar Benin dukansu suna da nauyin tabbatar da 'yancin shigilar danyen man fetur na Niger da aka baiwa kasar ta hanyar tsarin sufuri. Kasar Benin za ta taka rawar da ya kamata ta taka a cikin lokacin yarjejeniyoyin da aka rataba hannu a kansu a game da wannan batu. Kasancewar ma'aikatar Duwan ta Niger ta turo wa ma'aikatar Duwan ta Benin wasikar cewa wata tawagar jami'an Nijar za ta halarci ayyukan lodin man fetur din tare da jami'an Benin kamar yadda da yarjejeniyoyi suka shata mun ɗauki matakin ba da izinin man cikin jirgin ruwan farko da ke ƙasar mu yanzu haka ƙasar benin ba ta da niyyar cutawa maradin ƙasar niger da kuma na abokan hulɗar mu na bai ɗaya kamfanin cnpc amma duk da haka yana da muhimmanci a gane cewa wannan izini na wucin gadi ne kamar yadda aka rubuta a cikin wasikar ma'aikatar duwan ta niger hakan ba zai kasancewa hanyar da ta dace yin amfani da bututun man ba da ya kamata a yi cikin dangantaka mai kyau tsakanin ƙasashe. de relation entre États. Shugaban Majalisar Ceton Ƙasa Shugaban Ƙasa Janar Abdulrahman Tani a jiya ya gana da gwamnoni takwas na ƙasar Nijar. Gwamnonin sun zo ne domin bayyana masa domin bayyana wa shugaban ƙasa ayyukan da suka yi tsawon watanni goma suna aiki. Abin tuni dai an naɗa gwamnonin ne ranar ɗaya ga watan Agusta na shekarar bara. musamman sati ɗaya bayan da hukumar CNSP ta karɓi mulki. Ministan Tsaro Janar Salif Modi a jiya ya yi wata ganawa da wata tawagar sashen tsaro na ƙasar Amurka bangarorin biyu sun tattauna a cikin hanyoyin ficewar sojojin Amurka daga ƙasar niger nan da ba daɗewa ba, a cewar jaridar Le Sahel. Abin tuni dai Majalisar Ceton Ƙasa (CNSP) sun janye yarjejeniyar aikin sojan ƙasar Amurka a ƙasar niger ne a ranar goma sha shida ga wata Maris na wannan shekara. Hajiya Azara alitan ɗaya daga cikin jagororin mata na Jihar Agadez ta rasu a jiya bayan wani haɗarin mota. Azara alitan ta taɓa zama magajiyar gari ta da'irar Agadez, shugabar ƙungiyar mata masu yaƙi da yaƙi. Hajiya Bibi Ahmayad ɗaya daga cikin ƙawayenta ta shaida ta a hirarta da Musa Maman. Azaga Alitan mace ce da ta yi iya gwagwarmayarta wajen neman girkuwar zaman lafiya a jihar Agadez kuma tare muka taso mun yi shiga jam'iyyun siyasa a tare Ƙungiyoyi masu zaman kansu kuma mun ci gaba da hakan har lumfashinta na ƙarshe ranar goma sha uku ga watan Mayu ma muna tare Allah ya mata rahama mun yi rashin babbar mace mun yi rashin abun kwatamci a jihar Agadez ƙasar Nijar ce gaba ɗaya ta yi rashi halayenta masu kyau ba za a iya misilta su ba ta kawo gudunmu gudunmuwarta ga al'ummar jihar Agadez musamman mata ta taimaka musu sosai ta hanyar neman musu da kuɗi na girka sana'o'in hannu kuma ko da yaushe tana tare da su. Allah ya sa aljanna ce makomarta. Ɗakin naɗa sauti na cibiyar kula da al'adu tsohuwar cibiyar da ake kira CFPM Taya da ke na Yamai ta haɗu da ibtila'in gobara a ranar Litinin. an samu barnar kayayyaki da yawa a cewar ibrahim suleiman shugaban cibiyar a hirarsa da asuman abubakar ɗakin da kama da wuta yana kunshe da lunguna biyu ɗakin naɗar sauti shi da kansa inda ake aje da kayayyakin kiɗa da ma sauran na'urori na naɗar waƙoƙi da kuma falo a cewar binciken farko wutar ta tashi daga falon editorium mun kalli kamarorin bidiyo ranar jiya tare da 'yan sandan bincike a halin yanzu bisa raskunan da muka yi muna da kwamfutoci da dama kusan goma waɗanda suka ƙone teburan gyaran sautin waƙa da kuma na'urori da dama da ba na cibiyar ba ne domin cibiyar tana kuma gyare-gyare na na'urorin mutane da suke zuwa muna jiran rahoto na 'yan sandan bincike haka kuma muna jiran rahoton 'yan kwana-kwana domin mu ƙara samun shaidu A cikin tsarin rigakafi a kan rigingimu tsakanin manoma da makiyaya, masu garuruwa na Gundumar Kwanni sun yi zagaye yankin domin waye da na al'ummar karkara bisa girmama burtalar hucewar dabbobi ibrahim dagel mai garin masallata a hirarsa da asuma musa arzika wayar da kai duka 'yan shekarun ga ina ganin mun taɓa mutu sai mun ina daji tare da 'yan kofu ana yawon gonaki duk inda hanya take wadda zan ta dabba ta an hidda ta sai dai abu guda hidda wannan da aka yi yana da kyau a riƙa sa alama kenan da zuwa in ka zo kai ka san dai wannan burtali na ga nan an hidda kana cinkan su hotuna ga sunan kana cinkan su sun tahi sannan yana da kyau a ce abi abin nan sau da kawa ana yi ana kewaya shi wanda ya kwaɗi in ma mai gona za a tilasta ma sa sai ta sai in kuma hukuma za ta zo ta kawo abin da za ta tadda ta tadda shi ba wai nan ba ƙasar kwani dun Nijar ba mu sa a ce yau gashi an yi haɗan makiyaya da manoma ba mu bukata wannan mu abin da muke so tare mun ka tashi tun kakanninmu da uwayenmu muna tare da su su gane gaskiya gaskiya ta in an shiga cikin hurumi hillani yana da kyau su zo su yi magana mu kuma 'yan sun kai muna ɓanna. mu kuma a yadda muna haƙƙin mu shi a kiran mu ga hukuma babu wanda ya buwaye doka Manoman kabewa na gari da kewayen da'ira birnin Tilaberi sun koka a game da rashin ciniki a game da kayan da suke noma. Wani lokaci suna saida wani kuma lokaci su tafka asara, kamar yadda manoman suka shaida wa al'amin washar. Muna hitowa da wannan kabewa a garin Ninari. sayanni an bi dan da norandi muna aikin kabewa da ya kamata amma dai ba kasuwa akwai gajiya takin zamani yana tsada shi man fetur ba a mazancen shi shi da gas muna wahala sosai muna buƙatar taimako ga gwamnati tunda muna noman albasa da kabewa amma dai sai hakuri ba kasuwa amma barganiyar da heno Nan kabewa guda ɗaya babba ana saida ta jika shida har ma jikka biyar da rabi har zuwa ƙasa. Ƙananan kabewa ana samun na talatin, na arba'in, na hamsin, har ma na ɗari. Wani lokaci ma ana samun ta sattin. Matan karkarar Fabirci da ke cikin gunduma Boboi yankin jihar Doso suna aikin kiyo ƙananan dabbobi wanda aiki ne mai matuƙar muhimmanci a fannin kiyo. Wannan ƙoƙari, a cewar wata mamba ta ƙungiyar mata yana cikin tsarin haɓaka baiwa mata 'yancin cin gashin kansu na dogaro da kansu. Amina Hamadu a hirarta da umu Umaru. Kiwon da muke yi, muna sayan dissa da ciyawa, muna yin rumfuna domin su sami inuwa. Kiwo yana da amfani sosai saboda muna samun taki mu sama gonakinmu. in bukata ta taso kuma muna saidawa mu biya bukatun mu proje ta kawo mana taimakon dabbobi kamar awaki da raguna muna amfani sosai da su kuma in akwai ƙari muna so ko ba irinsu ba kamar su shanu da makamantansu domin kiwo yana da amfani kwarai ga talaka Idan muka leƙa a fannin wasannin motsa jiki za mu yi magana a game da kwamɓalar ƙwallon ƙafa be na 'yan ƙasar shekaru goma sha bakwai da ke gudana yanzu haka a birnin Accra na ƙasar Ghana. 'Yan wasan MENA e na ƙasar Nijar za su kara da 'yan wasan Togo a yau da misalin karfe 6 na yamma a Accra na ƙasar Ghana. Wannan kwambala tana daga cikin tsarin hucewa a shiga kwamɓalar cin kofin 'yan kasar shekaru goma sha bakwai a shekara 2025. Abin tuni dai domin shiga a cikin cin kofin na 'yan kasar shekaru goma sha bakwai sai an yi kwambala na karawa na ƙarshe a kwamɓalar. To yanzu kuwa sai rahotonmu na musamman, yanzu haka a keɓaɓɓen gandun daji na Gadabeji jimanai goma sha hudu ne ke akwai a can masu nau'in jan wuya bayan mataki na uku na kai su a can a yau suna cikin ƙoshin lafiya a sabon mahallinsu na farko dai sun kai mizanin saka kwai a cewar kwamanda muhammad hassan mai kula da gandun daji na garbeji a hirarsa da tanar fude ahmed da kuma adamu umaru Jimina ita ce tsuntsun nan mai dogon wuya. Ana kwatanta shi a matsayin mafi girma na tsuntsaye na yanzu. A Nijar, keɓaɓɓen daji Gadabeji da ke arewacin jihar maraɗi na kumshe da wani adadin jimina mai jan wuya. An saka su a wannan wuri ne yau fiye da shekaru biyu kenan. A yau yawan su ya kai jimina goma sha hudu a dajin. In shi mai kula da keɓaɓɓen dajin kwamandan Muhammad Hassan. Abubuwan sun faru zuwa mataki euh, uku. Matakin farko ya gudana a cikin watan Nuwamban shekara ta 2021 wanda ya shafi jimina guda guda tara mataki na biyu ya gudana kuma a cikin watan mayan shekara ta 2022 ya shafi jimina guda biyu da aka kawo sannan mataki na uku a cikin watan afrilun shekara ta 2024 inda jimina uku ne aka kawo Tsuntsayen jiminar da aka saka a dajin Gadabeji sun daidaita da yanayin wurin kamar yadda mai kula da dajin ya bayyana. Jimina na matakin farko sun cimma matsayinsu na ba da 'ya'ya shekarunsu na yayyafa a halin yanzu jiminan sun fara na sakwai. 'Ya'yan jiminin ma sun dace da wurin kuma sun kai matsayin da za su haihuwa su ma. Wannan wata alama ce ta bunƙasar su in shi kwamandan Hassan Muhammad. Gaba da batun karbuwa na yanayin wurin, gaskiya Jimina bata samu matsaloli ba na kasance a cikin sabon mahallinta kuma ayyukan kawo wasu Jimina na ci gaba inda kuma mataki na ƙarshe ya gudana yau da kusan wata guda kuma nan ma nasara ce aka samu. Bakin Jimina da raƙuman daji akwai nau'uka daban-daban na barehi da aka saka a keɓaɓɓen dajin na dabeji. To madalla da fassarar wannan rahoto muka zo ƙarshen labarunmu nake cewa da ku a kasance lafiya. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har sau biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. sauran shirye-shirye a kan manhajar studio kalangu da kuke iya saukewa ta play store